الرحمن الرحيم باب قال الإمام البخاري رحمه الله باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسين شاة بابي أن استنباط ان ترجم باب دقشن حديث لذا أنبتا بابي دزي بياني لا تحقرن جارة kada wata makwabciya ta rena lijaratiha makwabci ga makwabciyarta ta rena ladar da za ta samu walau firsina shatin koda da kofatan tinkiya ne koda da kofatan tinkiya ne firsin shine kofato na tinkiya firsinu shatin kofato matsayin abin nan ai ai akwai hafir akwai huf ko akwai hafir doki kenan ko na doki kenan annahu yahfaru hafaru hasran domin doki idan ya in ya taka waje sai kwaf ko shi kuma raƙumi kufi yake da shi shi yasa ya fi jin daɗin ya tafiya a ne a rairayi a sahara shi kuma doki kwaf kwaf kwaf yake ko eh to amma firsin a tinkiya shi kuma kaga kamar cinya cinya a tinkiya ita ake ce mata zira zira'i ce nan tinkiya amma a dan adam fa in an ce zira'i ta kai ba cinya ba ce nan tsintsiyar hannu shi ne zira'i ita ce tsintsiyar hannu ita ce ita ce zira'i a adamiyi ko a dan adam amma a dabba idan an ce zira zira'un to ana nufin cinya to kada wata makwabciya ta rena ladar da Allah zai bata a game da koda kofatan tinkiya ta ɗauka ta ba makwabciyarta ana buƙatar wannan an ɗan yi abu mai daɗi a ba makwabta su ma su ɗan lasara kada ya zama daɗin ya tsaya kawai a cikin gidan mutum shi kaɗai حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أمر بن معاذ الأشهري عن جدته دقا أنها قالت تشي Ƙalali li sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce mu ya nisa almu'minat ya ku matan mummunai la ta haƙiranna imra'atun min kunna lijaratiha kada wata ta rena ladar da Allah ta'ala zai bata idan ta ba makwabciyarta walau kura ushatin muharraqun Ko da ƙashi ne zira'i su kuma a wajensu Zira'inmu shi kuma ne kura habba larabe yana da karin magana yana cewa la kura a wala zira'a bai samu cinya ba bai samu makyangyama ba mun gane ai to to ko da walau shatin muharraqun koda ballalle ballallan ɓallalliyar makyangyama ce aka ɓalla ƙashin aka datsa sai aka ɗau wani ɓangare na ƙashin aka aika ma da makwabciya a ɗan faranti ko kuma a cikin kwano wanda akwai ɗan roma-roma a ciki mun gane ai kaga ai za ta ɗan zuci akwai wani zubin akan samu wannan abin mai sunan shi hmm? ɓargo kaga ai za ta ɗan iya zuke ɓargon ta sha ko sannan ga ɗan roma-romo to aika mata da shi shine qura'un muharraq eh muharraqun karyayye wanda aka balla ba duka gabaki ɗaya ba in ka samu rundawa in ka samu mahauta akwai wanda suka kware a wajen gyara kashi ko to sun san yadda suke sa kashi akwai wanda ake balla akwai wanda ba a ballawa shi yasa abin nan naman layya na gida su tari ba akan ka'ida ake yanka shi ba da mata in suka yanka kaza in aka yanka kaza mata suka fige suka yanka da za ka je ka kai ma mai sana'ar na gani shi ya girgiza kai an saba ka'ida akwai inda ba a ballawa yi e, sannan akwai kashin da ba a cire mishi naman shi ko to shi ne manzala sama ya ce ko da jama ce ƙauri ballallen ƙauri wanda aka balla to ya kattare na ladar da Allah ta'ala zai iya bata idan ta aika ma makwabciyarta da shi in ji wannan kakar abin nan amru bin mu'az al-ashhali ta ce ita sahabiya ce ita ce ta ce manzo Allah ta sama ya faɗan mata haka cewa kada wata makwabciya ta raina ladar da za ta iya samu idan ta yi makwabciyarta irin wannan ta goma shin na kyauta ko sadakar eh, ballallan ƙwauri to wannan dai yana nuna mahimmancin zamantakewa da makwabci zamantakewa mai kyau a kyautata masa a jiyar da shi daɗi a ba su abin da ba haƙƙinsa ba ma domin wannan ba haƙƙi ba ne ai ya bai kai haƙƙi ba fablun ne ko ihsanun ne a yi حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي يا نساء المسلمات يا قوم ماتا مسلمي يا نساء المسلمات يا قوم ماتا مسلمي لا تحقرن نجارة لجارتها ولو فرسينا شاتم قد وتا مقفشيا ترين لا درد الذي باتا تسندير تابا مقفشيا فرسينا شاتم قودا واتو قوبتوني نتنكيا أقي روم وأقي جنده to ba abin da ta iya sama ila sai wannan ta haɗa mata da ɗan romo aka aika mata da shi ta tsotse to za ta samu lada dan manzon Allah sama yana faɗin abu ne ɗan ƙarami to ina ga in an ba da babba wato in abin da ake da shi kenan a yi ƙoƙarin badawa to ina ga in ana da fiye da haka ina da ana da matsayin da za a ba da nama hmm? ko a ba da ganda mai kyau ko a ba da kaza ma kaga ashe ladan ke tafi yawa so daga wannan waɗannan hadisan guda biyu na wannan babun hadisai ne dukkaninsu ingantattu malaman hadisi sun tabbatar da uh, ingancinsu sannan uh, al'imamul jilani uh, sagidul jilani a cikin littafin fadlullahi samad yake cewa والمغاد المبالغة في إهداء الشيء ولو كان يسيرا وقبوله abin da waɗannan hadisan suke nuna mana kaiwa matuƙa akan yin kyauta ko mun kankantar abin da kake da shi na kyauta ba da sannan kuma kai idan an maka wannan kyautar ka ansa yana cin karamci na mai karamcin an masa kyauta ya amsa ya rage in yi amsa ko ya amfani da shi ko kuma shi ma ya ba wani in yana da bukata ya amfani da shi in ba da bukata shi kenan ya ba wani amma dai amsar mutunci ne amsar girmamawa ce idan baka amsa ba to akwai damuwa in ka ba mutum abu bai amsa ba sai ya damu babu shikayatil jari babin da zai yi bayani akan kada makwabci ya kai matuƙar inda za a kai makwabcin shi ya rika kuka da shi sannan a wani fallon ya halasta makwabci ya kai kukan makwabcinsa idan yana cutar da shi shi makwabcin kada ya yadda abin da zai cutar da makwabcinsa har makwabcinsa ya kai shi ƙara ya kai kuka ga shi magabanni sannan kada makwabci shi ko makwabci ya halasta idan ana cutar da shi shi ma kai kuka shikaya حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتشي قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني wani makwabci ya zo wajen annabi sallama ya ce ya annabi ina da makwabci amma makwabcin nan wallahi cutar da ni yake ka kaga shi kayitul jari kenan faƙala sai manzo sallama ya ce masa ga hikima abinda da za yi nan ba hukunci nan malamai sukan kawo wannan hadisin a matsayin ana son alƙali ya zama mai hikima ba ko da yaushe bane alƙali zai rika yanke hukunci da duka ko ya ce gidan yari daga cikin nau'in lalacewar alƙalai su mai da gidajen yari su zama wasu wajaje bini-bini sai mutum ya ce gidan yari wani ya ce ma alƙali alƙali a yi adalci a cikin wannan wannan wannan wannan hukuncin ya ce shekara biyu da ya ba shi watanni ne ya ce shekara biyu ya ce a duba wannan al'amari nawa ranka da da yalla bai a duba wannan al'amari nawa a duba a adalci a cikin wannan al'amari ina da yaya da yawa ya ce biyu sun ƙaru hudu shi kuma ya ƙi shiru sai da ya kai shekara takwas kuma in sun in kai magana su ce ai mai tufa ya ce wa man jafal qadiya ba duk wanda ya ma alƙali jafa'i to ai masa ladabi mai sharhin tufa duk kusan masu sharhin tufa in suka zo nan wajen suka ce banda wanda ya ce ya ayyuhal qadi taqillaha idan ka ce ya alƙali ka ji tsoron Allah ya ce wannan ba laifi ba ne ba kai alƙali da fa'i ba in ka kalli alƙali duk girmansa ka ce masa ya ayyuhal qadi taqillaha ba kai ba ce domin Allah ya ce ma annabi salama ya ayyuhan nabiyyu taqillaha to wa kuma ba za a ce mishi ba waye ba za a ce masa ittaqillaha ba to amma in ka ce ma alƙalan mu ittaqillaha a ji tsoron Allah wallahi kila sai kai shekara goma a daure to kaga ba a son alkali ko da yaushe zama bai da hikima ana son alkali ya zama mai firasa na sha faɗa mana littafin al'imamu ibn al-jauzi al-azkiya littafi ne mai mahimmanci akwai babin da al'imamu ibn al-jauzi ya ware a cikin wannan littafin ya kawo zaka'ul qudati kaifin kwakwalwar alƙalai ana son alƙali an ya kuna zakiyyar ya zama mai kaifin kwakwalwa ya zama mai hangen nesa mai hasashe duk wanda ya zama kwakwalwa shi ba ta da kaifi to bai cancanta ya zama alƙali ba ana sai ya zama mai tsinkaya al'amurra ta yadda da ya gama mai laifi kila zai iya gane shi ta hanyar mutsu-mutsun da yake yi ai mara gaskiya ko a ruwa aka sake sai ya zufa akwai bambanci sai a bambance tsakanin ruwa jikon ruwansa na teku na ruwa da kuma jikon zufa zufa zafi gare ta ake kan ga mutum yana da zufa ɗimi gare ta ka tamu mutum sai a ji ɗimi to mara gaskiya ƙwala rajulun ya rasulallah lallahi ina le jarin ya ne ya ce ya ma'aikin Allah ina da maƙwabci cutar da ni yake faƙwala sai anin su mai in ɓalik tafi fa a ƙi mata aka ila tsariki ka fito ka kwaso kayan ka kawai ka jirgin sa a bakin ƙofar gida ka zo ka tsauna ka yi tagumi a ƙofar gida ɗibo kujerunka ka ɗibo duk komai naka ka jirge su a ƙofar gida Ƙila ma ga hadari nan ya kusan zuwa sai ka ga hadari ya zo rigirigi sai ka kwaso kayan ka duka fito da su ƙofar gida ka haɗa kai ka haɗa kunne ka haɗa hannu da kunci kai tagumi fantalaka fa akhraja mata'ahu sai wannan mutumin ya tafi gidansa sai ya fito da kayansa faditama annasu alaihi sai jama'a ko aka zo lafiya Wala lafiya hmm? faƙalu ma ka lafiya wane? me ya faru qala li jarun Ya yace wallahi ma sharrin makwabci wallahi sharrin makwabci fa zakartu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai na na faɗa wa manzon sama sai ya ce min in talik fa akhrij mata'aka ila tariq manzon sama kawai ce min in taho gida in fito da kana kofar gida fa ja'alu yaquluna sai mutane suka yi cewa Allahumma la'anuhu Allah ka tsine mishi Allahumma khazihi ya Allah ka wulakanta shi kun gani ko kun ga alƙalanci ko fa balaghahu sai labarin ya zo masa fa'atahu sai ya ce masa faƙala sai ya ce masa irji ila manzilika dan Allah wa na kamai da kayan ka gida dan Allah ka koma gida fa wallahi la uzika da kai ba sake cutar da kai ba kun gani ko kamar wani alƙali ne da da ake ba da labarinsa a cikin mutala'a irin ƙanana ƙananan labaran nan a cikin al-mutala'atul awwaliyya wani makwabci ne zai tafi hajji shi ya samu sulka sulka yin wadda suke yin ta ta fata eh, shi kenan sai ya samu zinariya sai ya sa ga gabaki ɗaya tattara sai ya sa a ciki sai kama makwabcin shi ya ce da Allah ya aje mushi zai tafi aikin hajji irin lokacin ana zuwa aikin hajjin na a ƙasa shi kenan ya tafi ya tafi ya daɗe bai dawo ba sai sai wannan makwabcin sai ya ce kai akwai me ma dai a cikin wannan abu ina ta ajiye shi bari dai in bude in gani sai ya bude kawai sai ya ga kuɗi ne tsabagen ta a ciki sai ya ce ai yanzu ma na tabbatar da ya mutu na tabbatar da ya mutu ina jin dai bari ina jin bari in yi amfani da su yayi ya zai amfani da su kwatsam sai ga makwabcin shi yi sallama ya dawo shi kuma ya riga ya kudurta kudin nan ya zama nasa sai kawai kudurta a zuciyarsa idan ya zo sai ce shi bai ba shi komai ba dama ba a rubuta takarda ba yana dawowa iwa eh, na kaza la kaza al ya hajji lafiya kaza kaza kaza kaza kaza kaza duk suka gam shikenan sai bai masa magana ba sai bayan kwana biyu zai ce da Allah ya bashi kayan shi sai ce shi Allah baran bai san ya bashi ajiya ba ah shi wasa kake min wani koko ka Allah baran shi bai bashi ba fa shi bai ba shi komai ba bai san da wata ajiya tsakaninsu ba shi kenan sai kawai tafi wajen alkali ya faɗa ma alkali alkali ya ce haka kuka yi da shi ce eh ya ce to shi nan je ka tafiya ka ba komai shi alkali sa aka kira mushi wannan makwabcin sai ya ce sai ya ce masa wane mutane ne suka haɗu suke son su yi wani kasuwanci amma dai garin nan an ce kai kaɗai ne mutumin kirki saboda haka suna ganin kai za su ba wannan abin sun zo sun ƙarfata min ne ba su maka magana ba ana ganin ma kamar ba za ka karɓi wannan abin ba ne aka ce ni kare zan yi ma magana ka yadda saboda haka ka je ka yi tunani domin mu dai ba mu taɓa sanin ka da wani aibi ba <laughs> ya tafi yana komawa ya huga da gudu ya je ɗauki wannan abin ya je ya ce masa da Allah gashi ai na tuno ai na mata kaza kaza na manta ne a waje kaza na ajiye je kai masa kayansa shi ke sai ya dawo sai ya fada ma alkali cewa ai gashi makwabcin nan nasa ya dawo mishi da kayan shi shi ke sai makwabci ya kira shi ya ce munafikin Allah ta'ala da kayi yi musu in sai da ka ji wata dukiyar sannan za ka mai da wata dukiya da baka ba mutane waje maka kunya to kaga firasa ta alƙalanci ba haka nan kawai alƙali yanzu nan mazo sama gashi ya ya dafa shi da ruwan sanyi an dafa makwabci da ruwan sanyi wannan hadisin yana da alaka da shi saura kuma hadisai biyu a cikin babu to shi ke an ce lokaci ya mu bashi